وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kanmu da nika gogon bara ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da aikata daidai da fassara daidai Allah su sa mu wanye lafiya ya sa mu a cikin bayin da maganganun su ke zama na kwarai ayyukan su kan zama na kwarai a yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na tara a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida insha Allah ta'ala muna cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani idan an fara ingo su daga sama wato suratul ma'ida a jiya da ikon Allah mun tsaya daidai kan aya ta goma mun yi karatu akan aya ta tara da Allah yake bayyana imani da aiki na kwarai ke sa mutum ya samu gafara da lada mai girma a takaice ne imani da aiki na kwarai ke kai mutum aljannan firdausi zuwa aya ta gaba da cewa kafir cewa da ta ayoyin Allah ke kai mutum zuwa ga wuta musamman wutar jahim ni da ku Allah ya kare mu daga wuta gaba daya idan Allah ya kai mu ranar lahadi wannan mai zuwa kamar da misalin karfe goma akwai muhadara da nake da shi ga ɗalibai na abubakar tafawa ɓalewa university bauchi ga waɗanda suke da dama za su iya halatta kamar misalin karfe goma na safe a one thousand seater a cikin yalwa campus na wurin ba gobe campus ba a ga waɗanda Allah ya ba wa dama suna iya halatta wannan lahadi mai zuwa insha Allah ta'ala a lahadin da za ta zama nawa ga Ramadan kenan sha ɗaya ga Ramadan insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci muhadara ce ga ɗalibai amma dai ina kaddara cewa kusan kowane mutum zai iya bukatuwa maybe ya je ko ya amfana da ita fa Allah ta samu wani lafiya a ran ma za mu tafi akan aya ta goma sha ɗaya idan bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم hmm. من همزه ونفسه ونفسه hmm. الله عليكم من أن قوم أن يبدئوا إليكم أبيهم إن أن قوم أن يبدئوا إليكم أيديهم وتخفى أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة جماعة دفك إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله أكنكم إذا هم قوم الأنوكة لوسمت أن يكفي نيّا أن يبسطوا إليكم سميك هنوس سزوى جريكم أن يبسطوا إليكم أيديهم aidiyahum su سزوى جريكم fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya rike hannayensu daga gare ku wattaqullaha ku taqwa zuwa ga Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna zuwa ga Allah mu'minai ke tawakkali ni da ku Allah ya sa a cikin bayi mu'minai ina ba mu shawari idan aran ma yana karanta Qur'ani mu rika aiki da wannan dama kuma wajen gyara tilawar mu da kuma tatbiqin mu wato kiyaye ka'idodin tajwidi a Qur'ani yana daga cikin abin da dama idan an ce su karanta Qur'ani to sai a ji kunya Ah, yana da kyau mutum ya ci wannan riba da mutum ya rika kula a nitse ya ga ina ake ja ina ne ba a ja ina ake gunna ina ne ba a gunna wannan shi ne encouragement da nawa mata a cikin tafsirinsu before mu ce bari muku jarabawa ya ayyuha ya dinna wani madda ne maddul jahidul mufassir allazi bi مد الأصل كو مد السبيل كو آمنوا آه مد بدل جزاكم الله خيرا آمنوا رو رو اذكروا ما هو وراء هنا تفخيم تفخيم نعم نعمة الله ما هو كل اسم الجلالة هنا ما هو كل اسم الجلالة نعم تفخيم تفخيم تفخيم اسم الجلالة ولا بقى تفخيم إلا بسم الله فمرائي sarke kamar a farkon ayatul kursi kuma babu fataha da rufu a bayan sa babu kuma isra ya a karanta su kawai da za ta fara jazakallahu khairan tafkhim idan ismul jalala ya zo gabanin sa akwai fataha ko rufu a ko to yanzu kira ne sarki idan kuma babu komai dai shi aka fara to hukun wuta ce ba a sarki mafhum alai alai madullin alai madullin saboda me idan ya unta zo idan bayan ka fata ne madullin ne in ka kira ne fa madu tabi'i to saboda zuwan lamun fata ne ga madullin iz hamma hamma min al-mushaddada ma hukuma huna izhar duhunna ko kawu kawu maddulin kaumun ai kaumun ai izhar ga tanwin ga alifin ko izhar ai ai idgham duhunna idgham yabu yabu kalkara kubra au kubra kubra ai yabu tutu مد الزائد المنفصل إلي مد الميم إليكم أي أي إليكم أي نعم إذهاب الشفوي أي أي مد الميم دي أي دي كم فا أي دي كم فا إليكم أيديكم أيديكم فا نعم إخفاء izhar shafawi izhar shafawi sai dai kawai ana dan tashaddu inda fa wal wa ana dan ƙara tsayawa kada fakaffa fakaffa aydiya aydiyahum an aydiyahum an izhar shafawi أنكم واتقوا الله وأنا الله وأنا الله تفخيم اسم الجلالة فليتوكل المؤمن ال ال ما حكم ال هنا نعم إذا لام الكمالية مؤمنون مد العريب للسكون أما إذا نوتي في أمينه هذا مد التسجيل مد الأسلي جزاكم الله خيرا شو هاتي هنا لشوفه الله يمنى جنبونيتي يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة دوكا إيماني دليل saukan wannan aya ta saukare a kan sharri da yahudawa suke ta kulla wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kamar da qur'ani ya bayyana duk duniya ba mai kin musulmi kamar ba yahude da su da mushrikai la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku al yahudu da mushrikai sun fi kowa kirin musulmi na asali inda za ka yi musulunci yadda Allah ya ce a yi to da yahudi baya son ka mushriki baya son ka saboda ne saboda dukkan ne sun gina ne akan ta addini kula ga wannan ba su su mai addini ingantacce to sai ta wa suna so su ce su hana tafiyayyen halitta a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun dauki lokaci mai tsawo dare da rana yaya za a yi su kashe shi yaya za a yi su halaka shi Allah yana kare shi na kare na farko sun shirya yahuda suka dafa abinci saboda sosan yana karɓar da gefen su suka zai gayyace shi zai san gayyace shi ya je wajen su ya yi da'awa ko abin da ya kama da wannan sai suka zai shi suka dafa abinci suka saka guba a cikin ya ce musu a lokacin sai Allah ya turo mala'ika Jibril ta kanasta sama sai zo biya sai ya hanta sai kada ka je wannan gayyata an shirya a baka kaza da kaza ka ce kai ya halaka kuma bisa ga dabi'a da manta mutum mai karamci yana da wahala ba azumi mutum yake ba ka bashi abinci yake ba zai ci ba bisa ga ɗabi'ar laraba in ka baya bako abinci yace no to sai a ce wannan bai fi sharri bakon sharri ne wannan ya fara firgita ibrahim alaihi salam da ya ba mala'iku abinci suka ce hadisu bai ta hadithu al-mukaddim إذ دخلوا عليه فقالوا salaman قال سلام قوم من خروج فراغ إلى أهله فجاء بإبل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون بذات سبع سكتي إيه فأوجس منه الخيفة في جمعية فادي saboda idan ka ba wa baƙo abinci bai ci abincin ba bisa ga ɗabi'a ta laraba sai wannan bakon namu bako ne da ya zo da sharri za ka sai ga sun damu sai shiga cikin halin kakani kayi abin ya dame su to wannan shine zahirin abin da ya faru da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam bai so ya je a ba shi abinci ya kici idan ko ya kici to in ko ya ci akwai guba idan ko bai ci ba to zai zama alaƙar da yake so ya gyara da su don ya aiki da wannan dama a musu dawa zuwa ga wannan babu shi kenan to sai aka koro mala'ika ya ce masa kada ka je ka sai wannan Allah bai je shi ba rashin zuwan shi ya fi dan akwai abin da idan za ka je kai abin da kake ga baki ake so ba ko zai kawo damuwa da da'awa da ci gaban addini to rashin zuwan shi ya fi shi yasa ba kowace magana ne fadan da ke zama alkhairi ba ba zuwa ko ina yake zama alkhairi ba sai ka auna menene maslahar ta ga addini da rayuwa ta da al'umma ta idan babu kana iya faddala rashin zuwa akan zuwan wani abu tare da cewa mai zuwa muhimmi ne amma sai kana ga ba za ka yi abin da zai taimaka ga haɗuwar al'umma ba mutum na iya haƙura don ya faddala maslahar al'umma da akan zuwan sa kadai shi mafhum wannan sai yan halitta ya sha karo na biyu sai wata magana ta faru na biya sai zai ga cewa ne yahudu zuwa gana da su suka amince ya zo ya je shi ya yana zuwa ya zauna a gindin gidajen suna gindin dutse sai suka fita suka ce to yanzu inda ya zauna din nan ai idan za mu samu wasu wani ya hau kan dutse ya gungure da katin dutse ya zai kace shi mu huta wa zai je kuro dutse ana cikin gana daga ya gangaro mu sai mu wato sai a bar shi da shi da mutanensa sai abin ya murkushe su sai ya halitta yana zaune sai aka samu wani shu'uni wani jabberi sunansa amru bin jahash sai ta shi zai je tura aka samar bismillah yahuda suka tura ya je haura kan dutse yana kokarin ya tura dutsen kenan sai ji an rike hannayensa bai kuma san ta ina aka rike ba duk da bara ya tura yake ji hannun kankan ka san ka ga an rike ta ka ga mutum ya rike yayi da rahama ko to ka ji an rike baka san ta ina ba ya yi bala'i yanzu misali sai ka ji amma ne gangan zuwa zai gyara dan shekara goma ranka kare ba ta amma akwai sauƙin matsala amma da aka zubga maka mari sai ka ji an fashe da dariya sai ka ji a zai gaban kowa me za ka ce sai ka harita wa a'a ba ta kura dai ai kaka da ai kada haka ba in ka harita kada ba inda za ka ji ai sai dai mutum ya harita kura a wannan lokacin wato a da ke ka ma ka san wani da ya da ke ka ai rahama ne ka yi sallama a gida a amsa ma ka san wanda ya amsa rahama ne ka bude dakin ka sai gauro ne Ci don kwaya ɗaya ne daman kuma shi ma a majiyar aka maka ka saka ta murɗa ka bude sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka zance wa alaikum assalam wa rahmatullah ka dole in ta kama za ka ja da baya kai salatul istikhara kafin ka shiga dole za ka yi tunanin dai bari mu yi salatu ba ni son ka gudu tunda mun ce ustaz ko dole za ka da ka yi salatu istikhara da akwai bukatar ka shiga ko kuma a dawo to sai aka rike hadisi shi da sallar da aka rike ba duk kokarin da zai tura abu ya gagara sai kuma Allah ya turo mala'ika Jibril sai zo biya sai ya halitta ta cika barorin da gaggawa annabi take sai ta ce shi a yi hannunsa Allah subhanahu wata'ala ya rike hannun sai umarni a rike hannunsa sai dai mu bai samu iko ba to a nan shine Allah yake biya ya yan halitta wannan ilimi ina bai masa da kuma sauran sahabbai da suka je tare da shi da kuma lokuta da dama da ya musu irin waɗannan limomi yace ya ayyuhan ladina amanu ya ku jama'an da kuka yi imani wajibi mu karka da kullum mu saurara ai ko اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله اذكروا لنا أي خير الأمر لكم فائل ضمير لمستقل سيأتي تقديره أنتم اذكروا أنتم نعمة الله كتنا نعمة الله نعمة الله يا جماعة نعمة شيء مفعول مفعول به هو منصوب بفتاة وهو مضاف الله مضاف إليه كتنا نعمة الله gare ku malaman qur'ani suka ce dukkan abin da aka yi aka dingina shi zuwa ga Allah daraja ne in ka ce baitul lahi dakin Allah da masallaci to wannan yana ɗaukaka masallacin mudafur wa mudafur ilai shi yake cewa a turanci the professor and the professed wato in ka ce dakin Allah kana nufin masallaci ne yake nufi wato masallacin na Allah ne to abinda aka ce Allah mai bishe shi daraja ne idan ka ce rasulullahi manzon Allah to daraja ne ga manzon da ka jingina ka ce manzon na Allah ne ashe Allah ya mallaki manzon Allah ne the professor mafhum to zaka duk abin da ka dubi nan kace hadhihi naqatul lahi ai daraja ne da taguwa ce taguwar Allah to sai Allah yace ni'matan lahi malamai suka ce daraja ce ga ni'ima da Allah yace ni'imar ta kace ku tuna Allah a kanku iz hamma qaumun wannan wata ni'ima ce nan tunda sayan halitta za a halakar da shi Allah ya kare shin ni'ima ce amma ko ni'ima khassa ya zama ni'ima ce khassa shine wani irin kariya da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ni'ima amma ita ce ni'imar da Allah ya kowa da kowa kamar ni'imar rana ni'imar wata ni'imar sama da kasa ni'imar ruwan sama dukkan hadisi suna da shi amma ni'ima khassa ita ce ni'imar da Allah ya kebanta wasu mutane ya musu da wasu ba a inda wanda za a turo dole kan sai a tuba shi kawai gangar yanzu ba kowa ne za a turo a kama hannun mai turo dukan ba to duk ni'imar da Allah yake yi wa wani amma wani bai same ta ba akan ce ni'ima khassa wato ni'ima ce ke bantacciya a irin waɗannan guraden yana yi wa waliyinsa ne wannan ni'ima da yake wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina to duk wanda yake waliyi ne na Allah majibinci ne na Allah ne, to Allah yana masa ni'ima khassa a wurare da dama to wanda yake bayyana ce karamar waliyai don akwai auliya na gaskiya akwai auliya shaitan waliyan Allah akwai su babu kokonto tun daga zamanin sahabbai ila yau da hada akwai su sai dai su ba su cewa mu din waliyai ne duk wanda ya ce ni waliyi ne da kan sai fara akwai magana kuma su ce. saboda su su suke za a ga su da tawadu ba ko sai su ku zo ku da za mu yi tantaka ba abin ma yana faruwa ba ta zamani kai sai Allah ya nuna musu yana tare da su sai wani hukunci sai su baka sha'awa wani lokacin ba su ma san hanyar da kai kake kallo amma lokacin da mutum ya zauna ku ne yake shi waliyu ne ku zo ku gani sai kuma nan ya zama sihiri ko tafi wani bai sa ku zo ku ga tantaka dan shi ba annabi bane balle ya tabbatar da mu'jizar da Allah subhanahu ta'ala ya wani yan Allah Allah zamu su mutane masu tsananin biyayya zuwa ga Allah wani waliyan shaidan ko mutane shaidan ne wani yan Allah abin yana faruwa babu tsammani yan shaidan kuma sun dauki abin cin kasuwa ne su rika aiki da wannan nan yan Allah kana iya gane fuskar ku mutane ne da suke ala ko su fati da bayin da Allah yake so waliyan shaidan su ya kama da bayin da shaidan ke so waliyan Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da kake iya gane su da shi shine cewa mutane ne wanda a cikin rayuwarsu a cikin mu'amalarsu a cikin komai da komai za ka ga cewa ne Allah suke nufi waliyan shi ko ba Allah suke nufi ba waliyan Allah masu takawa ne waliyan shi da suna alaka da sufuri da bokanci da abin da ya kama da wannan waɗanda su ne irin ababen da kake iya gane waliyai na Allah da waliyan shi sadaka daga annabi anan a matsayinsa na ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake karewa sahabbai a matsayinsu na waliyi da suka rasa shi sai Allah yake ku tuna nuna da na musu. iz hamma qaumun a lokacin da wasu mutane qaumun din na iya nufin al-yahudu yahudawa da suka daura niyya kashe shi ay yabsutu ilaykum aydiyahum suka miƙa hannayensu zuwa gare ku za su yi ne za su turo duk a kansu me yasa aka ce aydiyahum ba a ce yajihu tun da mutum da ya bane saboda dalili ba shi kaɗai ya yi mutum ɗan aikin ba shi da wasu ne su da yana wakiltar wasu mutane ne mafhum sai da aida shi kaɗai ya sai a ce da aka rike hannunsa amma sai aka ce hannaye su saboda wasu jama'a suka tura shi ya je yayi da aka aikinsa yana wakiltar jama'a da suka tura shi ne da Allah mai kuma nan a samu nutsuwa da wuri ko idan kasafin da ya baka hakura ka nemi na wasu daga baya ko ya saboda in yana yin sha ba zai a jiya sa karatu a haka ba ko to da ka da yake faruwa yace ay yabsutu ilaykum aydiyahum sai suka miƙa hannayensu zuwa gare ku dan wannan ya wakilce su ne za ku sai aka yi da jam'i aidi plural ne jam'i ne mufradi sai a ce yadu fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannayensu daga gare ku wannan ya faru a wurare da dama a zo kashe manzon Allah ko a zo halaka shi ko kuma Allah ya hana su yin nasara ai ya faru wurare da dama rama da bukuku sai suratul fatih wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum anhum ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم ولولا رجال يؤمنون ونساء مؤمنات لم يعلموهم أن تأخوهم فتصيبهم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء الذين كفروا منهم عذابا أليما بعد يا أرمى كبيرة سفرة النسامة ولو شاء الله لسلبهم عليكم ولو شاء الله لسلبهم عليكم فلقاتلوهم جزاكم الله خيرا دي سفرة الأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم يا أيها الذين آمنوا رحمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا. السورة الأعراف ما ذلك وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين a waɗannan ayoyi guda hudu duka Allah ya bayyana mana yadda yake kare waliyansa sa na kwarai idan fitina ta tunkare su na farko ce huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batalin makkah min ba'di an azfarakum alaykum Allah shi ne wanda ya kame hannayensu daga gare ku ya kame hannayenku daga gare su amma sai ya ce abin ya faru a cikin maka sai ya ce bayan ya ba ku nasara a kansu az-zuhru shine an-nasr kaga ko da ya ba habbai nasara ba tare da sun sha wahalan yaki ba abokanan da ba kuma sun ka hari ba ba su nasara ba Allah ya ce mun kame ku ya huta bai sha wahala ba sun kuma mun hana ku yin nasara kuma sai Allah ya ba ku ku nasara wannan shine ne yake mana Allah ya kame abokanan gaba da fitar da ku maimakon ku ku sha wahalan yaki ga ku yi nasara to yanzu ku ya huta Allah ya kame muku kuma ya ba ku nasara a cikin ruwan sanyi in muka duba cikin nisa yace walau sha Allah la sallatahum alaikum da Allah ya so da ya dora su kan kullun ba za su iya nasara ba amma Allah bai ba su iko ba dalilin ne malamai suka ce saboda yana rike hannayen abokanan gaba a cikin fasul adab yace ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها Ya ku jama'ar da kuka yi imani ku tuna ni'imar Allah a kan ku a lokacin da runduna suka zo muku na abokanan gaba su kashe ku a yakin ahzab kenan ko mutanen abu sufyan su ne musulkan makka mutanen ainihin banin najib yahudu banu yahudu banu asad yahudu banu amir yahudu ghatafan yahudu suka hada karfi da karfi suka zo kashe ku Allah yake suka zo ku sai muka aika iska a kansu da kuma rundunar da ba sa ganin su na mala'iku Allah ya ba ku nasara kuma yace wa kafallahu mu'minin al jihad Allah ya wadatar da mu'mini a filin yaki ta bangaren ne ta bangaren samu hannayen abokan gaba to wannan yasa wajibi ne mu gobe gode wa Allah subhanahu wataala akan jerin gwanan ni'imomin da yake mana idan mun yi imani da shi sai ke na biyu malamai suka ce ayan nan na ƙara koya mana ita ni'ima ba wai ana samun ta ne kadai a samun abin da kake nema ba akwai ni'ima a cikin kare ka daga sharri idan kana neman kuɗin da za ka ci abinci Allah ya baka ai eh, ni'ima ne samu ne kana neman da Allah ya baka ni'ima ne samu ne idan kana neman muhallin zama ni'ima ne Allah ya baka samu ne kana neman aiki ne ka ci abinci Allah ya baka duka menene samu ne kuma ni'ima ne amma ba ku ne ni'ima ba ayi harbi ya wuce kai je sabo ne kace shi ni'ima ne kar ka manta da wannan ita ni'ima ba wai a samu abu ake samun ta kade ba a kariya ma ni'ima ne a yi hatsari a mota mutane biyu sai da kuku biyu kun da ranku duka menene ni ina ce an ba ka ƙara buɗe da maka ka zo ka gaba da san Allah subhanahu wata'ala wani ya je ya kira mutum zai halaka ka Allah ya tura asirinsa ya wuce ya kare da kansa menene ni ina ne kana tafiya a kan hanya wayar wuta ta zo ta fadi a kanta ana iska ta fadi da wuta a jiki ba ta fadi kanka ba ta zo ta fadi kan akuya akuya ta tarwata ai ma aka maka to ji sa mafiya yawan yana da wani ɗauka ni ina shi ne samu a ba su kare ba ne kariya daga sarri daga fitina daga cutarwa dukkan su nuna ne don a nan ba ba wa fiyayyen halitta aka yi ba a kare shi aka yi daga cutarwa kuma Allah ya kira shi a matsayin ni'ima ya ayyuhal الذين amanu اذكروا ni'matallahi الله عليكم hamma هم قوم yabsutu يبسطوا aydiyahum fa فكف aydiyahum عنكم Allah ya كان hannunku daga gare ku kuma Allah ya ce wannan ni'ima ashe lokacin da aka kare ta daga cutarwa to Allah ya ka da rahama da ni'ima yanzu an cutar Ebola a Najeriya ta kama mutane da dama a shekarar ta gabata na'am ka kamu da ita amma ka sai da wannan ni'ima aka maka wannan ni'ima aka maka Allah ne ya maka ni'ima wannan abin da faru gare ka ba don jama'ar da suka kama su a cikin akwai wanda ya ka kudi akwai wanda ya ka karfi akwai wanda ya ka dariya akwai wanda ya ka iya tsumewa ko me kake ji da shi a ko shi ka mata ta mace yanzu yana cikin kasa ya riga ya fara rubewa wata kila sai da duk wani bala'i da Allah ya tsire sai ya kare ka ko ya kare garinka ko ya kare gidanka to ba bayanka bane dauki wannan a cikin jerin walan ni'imomi da in aka ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha karka kan irga kawai na samu kaza na samu kaza irga an kare ni daga kaza an kare ni daga kaza yanzu baka sai ni'ima bane baka da baka da HIV AIDS baka da ni'ima ne baka da sukun ba ka tuna ni'ima ne cewa ba ka da hypertension ba ka tuna ni'ima ne cewa ba da tuberculosis ba ka tuna ni'ima ne Allah subhanahu wataala ya kare ka kora daga typhoid ba ka tuna ni'ima ne da Allah ba ka yi ikon azumi ba sai ka siyar ba wani yanzu yana zaune ba zai iya azumi ba kuma bai da halin ciyarwa hankalin sai ya tafi ba ka tuna wannan ni'ima ne ba ka tuna ni'ima ne yanzu Allah ba ka ikon zuwa tafsiri a daidai yanzu akwai wani a gidan karuwai ba su yi dan a je zina a daidai yanzu akwai wanda yana gidan jiya ba su yi dan ya sha giya ba ka tuna ni'ima ne Allah ya maka kai ka zo ka zauna kana jin qala Allahu qala rasulullahi kuma ka idan muna kirga ni'ima kuskure ne mu irga samu kadai mu rika kirga kuma kariya da Allah ya mana don wani mutum irin mu mai hannu biyu ido biyu baki ɗaya da kai ɗaya da kafa biyu da yatsu ashirin yana san yana sabon Allah in a dace ne zai da ka in kuɗi ne zai saye ka idan ilimin zamani ne zai karantar da kai amma duk da haka Allah subhanahu wataala bai nufe shi da shirya ba sai Allah ya baka duk waɗannan mu irga su a ni'ima يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم sai Allah ya kada hannayensu kaga a nan sai ce fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame kaffa nan man kenan alfa'il wane ne huwa shi Allah saboda ya ce uzkuru ni'matallahi alaikum sai da Allah ne ya kame su daga gare ku da ku ba wannan amru bin da ya hau dutse Allah ne ka da hannunsa bai samu ikon cutar da fiyayyen halitta da sahabbai ba za ka ƴan uwana idan muna irga jerin gwanan ni'imomin Allah mu rika tuna kullum kariya daga cutarwa ma ni'ira ne wa ma dukun min ni'matin fa min Allah duk abin da ke tare da ku na ni'ima daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala kar ka manta yanzu halin da musulman cikin Nepal suke ciki kar ka manta halin da musulman cikin kasar Burma ke ciki a yanzu tuna iskar da ke faruwa a Pakistan a waɗannan kwanakin a yanzu da abin da ake cewa adadin jama'a da ta halaka kawai heat wave ne iska ne kamar na lura a ce na lura a ce kasariya kasariya ko wannan iska ne a yanzu ana magana ta tafiya kai mutum 800 zuwa 900 weza ne yanayi ne da weza canjin yanayi ne ya kasa mutum iska fa da kake shiga iska da kake so ko wanda zai arsalar ruwa a bushiran baina ya dai rahmatihi wannan iska da in babu ita babu rayuwa sai aka canja masa ya ga koro ta take halakar da mutane kuma ga shi bata zo Kano ba bata zo Gombe bata zo bosu ba bata je ta Jisu bata je mai Maiduguri ba bata je ta nego sai bata je ta Imo ba duk wannan wuraren Allah kare ba ka ga wannan luna ne halin da ake ciki a kasar nan musamman a shugabancin kasa gaba daya ba ka da canjin da Allah ya kawo mana nuna ne ba sa da san cewa ana tsammanin ba za a yi zaɓe a gama lafiya ba kashi casa'in da tara cikin ɗari harsashen mutane ba za a yi a gama lafiya ba amma talaka suna masallaci lafiya Allah ka kare mana ruwan mu Allah ka taimake mu an yi an gama lafiya ba abin da ya faru ba ni ba ne mutane nawa ne masu kudin da suke harkar siyasa wani ya kai a yansa ingila wani us wani ya kai su dubai wani ya kai su kowa ya ajiye iyalansa ya girka su ya hada musu kayan limomi shi ya shigo ya zuwa maka ne a abuja daga sai suke buga ya ya ake suke in ka yi ruwa jijiya in ba ta yi ba shadda amma haka Allah talaka yana da babu inda zai je shi kuma Allah ya sa an yi lafiya wanda ma ya je Dubai din ya je yi e, ya da ya same ku lafiya kalau rashin wuta bai kace ba rashin ruwa bai kace ba haka Allah ya da mana na alheri kuma a lokacin Allah ya taimake mu wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar takawa shine an taf'al ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah kamar da talbul hadith alaihi rahmatullahi wa ko kuma kace ittikhadul wikaya من عذاب الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب نواهجه على علم وبصيرة تقواتي لكلمي شامكي garkuwa da zai kare ka daga azabar Allah ta bangaren yana yi bari na bari ka yi wannan na kan ilimi da basira ka zo mai ta gaba na ka ma'anar wata kulla ku yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah wa alallahi ga Allah fal yatawakkalul mu'minuna mu'minai suke tawakkali zuwa ga Allah suke yi malamai suka ce wannan bayyana mana shi tawakkali sharadi ne na imani at-tawakkul shine to put your trust in Allah ya zama ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan sharfin ne min shuruɗin iman sharadi ne daga cikin sharadin imani dan ya ce wa ala ya falyatawakkalul mu'minuna wannan wani namun ne da yake falyatawakkali anahu wani namun ne jazakallahu khairan muhammadu salih fazil namun am shi namun am amma asalin sa kisra yake dauka me yasa ya dauki dauri a nan wurin asali namun am ya kan kisra ne me za ka daure shi na'am litisalihi bi fa saboda saduwarsa da fa'ul din nan ne sa ka daure idan lamun amr lamun na umurni ya zo shi iya daukan isra idan aka riga ya shi da fa'ul ko kuma ko wawun ko ba daure shi kamar salya tawakkal saboda zuwan fa'ul din sai aka daure lamun amr idan ka ce summa ma za ka daure shi to daga nan sai ka mai da kuri a kansa kamar sun man ya tafa haka ne fara sun man ya tota lamun amri amma saboda zuwa sun sai aka daure shi ko kuma wawun wal yatawwafu kaga wal tsayyaku don asali lamun amri ne amma saboda zuwa wawun sai aka daure shi ka lamun amri asali biya daukan isra amma idan aka idan kana masbuqan bi fa aw bi wa aw bi thumma to yakunu menene majzuman za a daure shi zai zama iya da jazma a kansa mafhumin sai za ka umarni ne wa ala lahi zuwa ga Allah fal ya tawakkali mu'minuna mu'minai suke tawakkali me ma'anar tawakkali na daga cikin mafi ingancin tarihi na tawakkali da na gare shine na definition din tawakkali ta'rifin sa shine na Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin Al-Muhaydi At-Tamimi rahmatullahi alayh yace ma'anar tawakkali shine sidqul i'timadi ala Allah fi jalb al-manafi wa daf al-madar ma'a fil al-asbab ma'anar tawakkali shine sidqul i'timadi ala Allah gaskiyar dogaro ga Allah ka dogara ga Allah ba na wayo da na gaskiya a zuciyarka da gaske kake da Allah ka dogara ba wai kan in ta yi ruwa rijiyar ba sai bashar da a dole rijiyar ce kuma a rijiyar za a gauna ko sadda da masu sau rijiya kake ba mafhum to za ka kai zama mai gaskiyar dogaro ga Allah sidqul i'timadi ala Allah fi jalbil manafi wajen jawo duk abin da zai amfane ka duk abin da kake nema na alheri ka dogara ga Allah wa daf'il madar wajen tuku da cutarwa duka da Allah za ka dogara duk abin da kake neman kariya daga gare shi ka dogara ga Allah amma kuma ma'a fi'ilil asbab tare da aikata sabubba da zasu Allah ya kare ka ba wai kawai ka rauna ka ce ina son haddace gobe da insha Allah zan haddace ne wannan ita wakiltu alallah kuma ka zauna kai ta bacci ai ba zai kai haddan ba sai ka nemi qur'ani ka ka zuciya ka je makaranta ka koya kana neman kariya daga barawo shiga gidanka ka kulle sai ka yi addu'a ka kwanta abin da za ka iya ka da gwargwadon wanda za ka iya wanda ya fi karfin ka Allah will ya care of it sai ka kaddara Allah zai jibinci abin da duk ya gare ka dole sai ka yi human effort shine ma'a fi'ilin asbab wani mutum ya tattara ko wasu zamanin manzon Allah kamar da hadisi ya ganda cikin sahihul jami na shekul al-muhaddis al-albani rahimahullah annabi ya ce da wani rago mai sai ce tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah sai ce ban eh hawa tawakkal ala Allah ka daure ragumin tukunna sai ka dogara ga Allah in ka daure ka samu igiya lafiyayya ka daure shi to sai ka daga sai tawakkal ala Allah ba zai kamar yawo dabba tana yawo kuma sai magana a sai magana ka ka dogara ga Allah ba iya cikin tawakkali sama wa mashin ɗinka lafiyayyen kwado ina cikin tawakkali sama wa motar ka lafiyayyen kwado da duk wani surutu ka daure ina cikin tawakkali in dare karka dole da ake kwasa ma tana ko motoci dole cikin tawakkali ina cikin tawakkali a Najeriya ce ka gina gareji a gidanka wajen ajiyar motar amma in ka je jin da aka ci gaba kamar turai na yi rayuwa a wurin ko kasashen laraba inda mutum yake a yanzu yake rayuwa duka waɗannan wuraren babu wanda za ka garibin motar sai sa farko farkon zuwan larabawan saudiya da lokacin da ake daura farko farkon zuwan suna mamaki a sayara sun hujira wai mota a daki me kawo mota a daki saboda yana akwai motar miliyan ɗari a goma ya take kwana wa zai dauka amma mu saboda jarabawan da Allah ya mana yana cikin tawakkali ka yi da lafiyayye ka samar kofa mai karfi a baya a kulle da kwado ta suke a saka sakata kuma a je a samu jiya da burki a daure su sai kofin a kulle sannan kuma a saka sirifi na alam sai a je kuma a yi addu'o'in bacci a shafa yana sai a kwanda to shi ne tawakkalin wannan ba shi ne fi'ilul asbab kai duk abin da zaka iya ba wai saboda ta yi yanzu ka je tawakkal to Allah ka ajiye masa rakoban gida ba mm, dole sai an yi fi'ilul asbab dole sai ka yi aiki da abin da ke gudun ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala mutanen Yaman sun tafi zuwa aikin hajji ba su da guzuri ana cewa ku yi guzuri mana suka ta mu tawakkalna ala Allah mu mun dogara ga Allah ne ba mu da bukatar wani abinci a hanya za mu samu mai Qur'ani yace musu wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqul ya ulil albab ku yi tawakkali da kuka ce kun dogara ga Allah kaga wanda kuka yi abu ne mai ce shi ne mafi alherin guzuri amma kuma dole ku yi guzurin ba. to da ka dogaro da Allah iya nufin mu aikata aikin da zai nuna mana cewa lalle mun yi duk abin da za mu iya don Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga abin da muke neman kariya ko ya hada mu da alherin da muke nema ya mu to wannan shi ake nufi da tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala mafhum tayyib dole ka dogara ga Allah na gaskiya wajen jawo fa'ida da su da shari da kuma aikata ababen da shari'a ta amince da su wajen neman kariya dan na sayan kayan kullewa na yin addu'o'in kariya da ajewa a wurin da ya dace da abudu wurin da bai dace ba wannan tawakkali da muke magana ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah a littafin sa na madarijus salikina yace huwa nisfu din shine rajul addinin musulunci dukkan musulunci in ka tara yace 50% na zahiri tawakkali yace wallahi law tawakkala al-muslim ala Allah haqqa tawakkulihi la azala al-jabala min makanihi idza kana ma'muran bi dhalika yace in da musulmi zai iya dogaro ga Allah dogaro na gaskiya da babu suwatuwa a ciki yace idan aka ce ɗauka dutse kamar dutsen Uhudu daga inda yake ne da shi wata anguwa wallahi zai iya ɗaukewa. in ka ga bai baka wakkalin sa ne karanci masu da ya yi ga hadisin fi ibn Mihsan hadisin Bukhari su ne mutane dubu saba'in da ke shiga aljanna babu hisabi babu azaba ya يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون a wani hadisi da Sheikh Muhammad Nasir ya mula inganta a sahiha yana cikin koda Fathul Majid na Ali Sheikh yana cikin sharh ya Salih bin Ibn Uthaymeen rahimahullah manzo Allah ya roki Allah daga dubu saba'in a kara masa dubu saba'in sau dubu saba'in in kai seventy thousand by seventy thousand zai ba ka biliyan hudu da miliyan ɗari tara su ne adadin masu shiga aljanna daga zamanin sahabbai ila ayyana sallahu al-arba wa man alaiha babu babu hisabi babu azaba kawai masu shiga ba hisabi ba azaba adadin yana da ne yana da yawa amma kullum fa mu kiyaye duk yawan sa in baka ciki bana ciki fashin ne ne a makaranta aka yi jarba mutane goma ne a haji sai tara suka ci an ci ko an fadi an ci jaraba ɗayan da ya fadi kai ne da Allah an ci ko an fadi an fadi to ka ku goma ne haji aka yi jarba mutum ɗaya ne ya ci jarabawa an ci ko an fadi an fadi amma kai kada ka ci an ci an ci ba zai hana a yi jaje wa saura ba ma an ci jarabawa shi ne duk inda aka je ya jarba alhamdulillah nabi bi ni'imati bi tatimmu salihah duk maganar sa a ce don haka an ci jarabawa to duk wannan adadin idan baka ciki ba shikenan fa zero ne tawakkali iya da falala manzon Allah da kansa duk al'amarin da zai an ce da yayi tawakkali ga Allah فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غليظ القلب لو فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشارك لهم فإذا أزمت فتوكل على الله يتوكل يزوى الله كما توكل إلى cikin abin da Allah yake so da ya ce inna Allah yuhibbu mutawakkili da jama'ar da ke tawakkali Allah subhanahu wataala yana son su tawakkali sharadi ne na imani mu'minina in dai ku masu imani ne zuwa ga Allah za ku dogara a mutum da akwai imani kuma ga wace dogaro Allah yace gare shi don duk wanda ka dogara gare shi akwai ran da babu shi amma Allah babu rana da babu shi fatu da yake mana wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu ko da a cikin neman arziki ne me ya dace kai tawakkali ga Allah wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa ma inda Allah khairun wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna tawakkalin nan idan ka same shi ka samu rabin addini saboda duk aikin da za ka yi akwai tawakkali a cikin sa in ka ka same shi ka da Allah ka ci riba mafuwa ni da ku Allah ya bamu dogaro gare shi sai sa mafi tawakkalin dabba ita ce tsuntsu hadisin tirmidhi manzo Allah yake cewa law tawakkaltum ala Allah haka banda wannan law tawakkaltum ala Allah hatta tawakkulihi la ruzqtum kama turzaqu at-tayr wa fi riwayatin yurzuqu at-tayr tahudu khimasan wa taruhu butanan inda kuna dogaro ga Allah cikakken tawakkali da ya ba ku arziki wanda yake ba wa tsuntsu zai je gidan kwana ya bacci da ƴaƴansa ba su abin karyawa babu cewa gidan balle ya a abincin idan ya kwana a cikin gidansa idan gari ya sai daka san mako nemo na karyawa ya ƴaƴansa ya nemo ya zai sa a kofar ya dura ya koma ya yi nasa kuma haka yake rayuwa ko babu inda kace ba da kuma ya mutu bai samu ba sai wannan shine asalin dabba ne fa wakali take tsuntsu a duk ƙarshe mata da bara ta babu so da wajen abinci saboda mai tawakkali ga Allah a rama bismillah ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله وقال الله إني معكم فإن hakika akhadha Allah Allah ya rike mithaqa bani Isra'ila babban alkawarin bani Isra'ila wa ba'athna ya tayar a cikin su minhum daga cikin su 12 nasiba waɗanda suke shaidu ko jagorori ko garanta su guda goma sha biyu wa lahu Allah Allah yace gare ku lahum kenan inni ma'akum ina tare da ku la in aqamtum salata in kun zai da sallah ɗaya kenan na biyu wa ataytum zakata kuka ba da zakka na uku wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina na hudu wa azzartumuhum kuka karfafe su na biyar wa aqrabtumullaha qarban hasada kuka ba wa Allah rance mai kyau in kun yi guda biyar ya gaya wa bani na? shi kuma yake la ankum sayyi'atikum zulbanku na baya za a kare muku wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za a shigar da ku cikin aljanna kala daban-daban wanda korama ke gudana karkashin ta kamar fara ba da zalika wanda ya ce bayan wannan mun kuma cikin ku fakari hakika danna ya bata sawa asabil daga hanya madinaciya ni da ku Allah ya kare mu daga bata wala kadi wala kadi malamai suka ce duk inda wala kadi ta do a qur'ani tawkidi ne guda uku magana ce sahiyar jumla mu'akkada bi salati mu'akkadat ana jumla ce da ake emphasis da ababe guda uku a cikin emphasis din ake tabbatar da magana ake karfafawa na farko la la din nan lamun kasam ne saboda bambancin kadi da lakadi shine namun kasan na biyu kadi listahasuf ne emphasis to duk inda lakadi ta zo malaman qur'ani suka ce kuma ka'ida akwai mukaddar shine wallahi lakadi to kace wallahi kuma namun kasan. zaka waɗannan maganganu ne na ilimi da sahabbai suka yi ittifaki akai cewa duk inda ka bi to ta hakikin magana ake maka to guda biyu ne ga su a zahiri ga lamun kasam ga kuma harfa ta hake kaga an akka da biyu a zahiri na uku ko mukaddar ne shine wallahi Allah yake wallahi hakika na rantsi akhadallahu shi Allah ya rike mithaqa me ma'anan misas shine al-ahadul azim alkawari wanda yake mai girma shine sai a ce misas ya rike alkawari nawa misaqa bani isra'ila alkawarin bani isra'ila menene alkawarin ku ibnu abbas Allah ya kara masa yadda shine za su bauta Allah shi kare da ikhlasi shine irin alkawarin da muka dauka a cikin suratul araf wa idha khadar buka min bani adama من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم kunna بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون to wannan shi ne alkawari yace kadai bauta wa Allah shi kadai tare da kadai ta shi ibada da yin ikhlasi shine alkawari wa ba'athna Allah ce sai muka tayar muka aika cikin su mulkin daga gare su isnai ashara isnai ashara nawa kenan goma sha biyu dukkan lambobi ihda ashar isnai ashara salasata ashara arba'ata ashara kamsata ashara har zuwa tisata ashara idan an zo a ka'idan nahawu kowanne daga cikin ana hada salasata ashara a matsayin kalma da ne amma isnai ashara ta ce mata isna daban ashara daban haka ke daukar sun ambo larabci ai salasata ashara hada yake arba'atu ashara halale amma isnaini ta wannan tasmiya ne cikin nasa kira ashara da sai ita kadai ne a cikin su da ke dauke wannan hukunci naqiba kalmar naqiban kuma tamyizi ne din aka kira adadi aka kira siffar sa to ne kamar in nira aitu ahada ashara kawkaban yana duka tamyiz ne a nahawu to isnai ashara naqiba naqiban ana fasara da ce ko abdamin ko ash ko al-amin muka tada amintattu shaidu a cikin su ko kuma alkafi wato garanto muka dauki wadanda suke garanto ko patron su guda goma sha biyu da mu isra'ila da Allah ya dauki guda goma sha biyu ma'ana wakilan su gaba ɗaya goma sha biyu wa kana Allah sai Allah yake malamai suka ce za a kaddara wa kana Allah lahum sai Allah yake inni ma'akum ina tare da ku ma'iyya tana biyu akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa ma'iyya amma ita ce ma'iyar da Allah iya tare da kowa da kowa wa huwa ma'akum aina ma wa huwa ma'akum aina ma aina ma kuntum wannan ma'iyya ce amma ma'ana da ilmihi ma'iyya khassa kuma shine iya tare da mu da taimakon bayin sa na tsare irin yadda ya sahabbai da fiyan halitta a wajen jehudu sannan sai a ce ma'iyya khassa da yace inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wannan ma'iyya ce khassa masu ta ne Allah yake tare da su ma'ana zai karfafe su zai taimake su zai kare su haka ma'iya ne ma'ana tare da mu yake amma da special mutane ba kowa da kowa ba sai wanda ya kai jeji imani ya zama sun bawa gare shi subhanahu wa ta'ala haka inni ma'akum ni ila tare da ku mafhum na yana kan salata idan kun tsaye da sallah ƙur'ani bai cewa na in sallaitum sai sai a kan sala da akwai mutum tsakanin yin sallah da tsaye da sallah ba kowa duk wani da ya sallah ne tsaye da sallah ba akwai da idan ya sallah ko kai ne don sa aka ce kai kai a kofin din sa ba zai ci ko da i ba ko in ba za ka ba shi ba ko ti ba za ka ba shi ba yan ne ko su fahimtar da kyau ba ko ti ba ba za su fahimta wannan lafazin su ba zai taɓa yi shi ba saboda sallar in yana karanta fatiha kai ma ka je ga andara Allah magana ga magana ga magana ga magana ga magana ga magana ga magana ga magana ga magana ga magana ga magana ga ai ba sallah yake ba shi ba a ce yusalluna ba za ka gane yayi inna bina ta ka bi tar inna sai gona tar sai ka yi tar wa inna bina ne wannan bai yi ba shi za ka ce la in aqamtu salat sai da sallah yake magana ko wani bai cewa ku yi sallah sai ce ku tsayar saboda ba kowa ne yake tsaye da sallah ba sai ka yi ta sallu kamar aiki muni usalli ai duk inda Allah ya yabo a Qur'ani duba sai da sallah yake magana zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladheena yuqimuna salata ai sai da sallah ya kira ko alladheena yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna farkon dai ne da yake kadi asbaha alladheena fi zatin khashi'un ba sai ce walladheena hum ala salawatihim yuhafizuna muhafazan sallah shine kiyaye duka ibadunta tukunne ce ulaika humul warithun mafhum za ka shi ne tsaye da sallah dole sai ka ce inna ma zai zai zai wa haka farkon farkon duk sifofin mu'mini sai an kira sallah a ciki kuma sai a ce ke da ita ba yanta ba za ka jama'a dole sai mun salla yadda sunna ta karantar sallu kamar ra'aytu mun usalli in ba haka ba sallar Allah baya karbanta Allah ya karbi sallolin mu wa kai kuma zakka da kuma kun ba da zakka malamai suka ce yahudu da annasara an umarce su da sallah irin namu amma saboda tuwatuwa da yake cikin addinansu sai aka jirki da sarfar sallah zakka an umarce su sai aka jirki da wannan zakka da Allah ya umarce mu ba da zakka wa amantum bi rusuli na uku zakka na biyu na uku ku yi imani da manzannina rusuli jam'i ne na rasulun rusul kuma manzanni an me an tura waɗannan jama'a wasu daga cikin su manzo ɗaya ne amma ta ga ce wa amantu bi rusuli saboda imani da manzo ɗaya bai wadatar da kai ka mai imani sai ka yi imani da sauran manzannin da Allah ya yi so kada wani kirista ya bata maka ne sai ka ce ni ban yarda da Isa alaihi salam ba to kuma za ka bata musuluncin naka ba don shi kai imani da Isa ba don Allah ya ce kai imani da shi ne su za ka kama ɗauka wai cewa abin na yayi ne ya kunar da kai kai ma ka je ka kunar da shi ka ce baka yadda da isa ba a'a mun yadda da shi saboda Allah ya ce mu yadda da shi to shi ba dole sai ka yadda da duk manzannin a kowane addini kake sai ka yadda da manzannin wa azzarku ne kun kuka karfafe su kalmar azzar shine al'aun wal nasr idan kuma al-nasr din yazo da cikin kalmar azzara din karfafawan to sai azzarku ne ya zama daga al'aun ne ko kuma a ta'azim girmama su sai kuma shi nasara ya zama shi ne annasar ɗin misali fallafi na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu kaga imani da manzon Allah wa azzaruhu shine a tazim suka girmama annabi wa nasaruhu da kuma suka taimake shi wa azzartumuhum alayhi tunda babu wa nasaruhu to sai da suka taimake shi suka girmama shi duka guda biyu su shiga ciki wa azzartumuhum kuka karfafe su duka annabawan da Allah ya turo suna bukatan masu karfafa su annabin da Allah ya turo bai samu masu karfafa shi ba shine annabi lut yace law anna li bikum جزاكم الله خيرا كذا وعزرت Allah له وأقرضتم الله idan حسنا كما الله رنسي ميكو إذا لا في صدقة فراكم بار الزكاة في ميكو karban hasana shine karantar da aka yi da ikhlasi aka yi shi don Allah shine karban hasana sai ce la ukaffiranna ankum sayyi'atikum zan kankare muku kurakuran ku wala udkhilannakum zan shigar da ku jannatin cikin aljanna ana an kawo jam'i ne jam'ul muannas salim jannatin kwaya daya jannatin da yawa akwai inda ya kira guda dai kamar da yace wa sari'u ila masratin rabbikum wa jannatin ai guda ne in yake jannatin malamai suka ce na daukar kamar haka yana daukar aljanna sunayen su daban-daban ne akwai kamar firdausu ko jannatul ma'awa jannatul na'im a wani wuri Allah yake sun kai guda hudu wa liman khafa maqama rabbihi jannatan san gaba kuma yake wa min dunihi ma kuma jannatan at-tawra ga guda biyu bayan su akwai tarin biyu sun gama guda nawa sun zama guda hudu ba zai mu kammala ayan nan ba sai dai mu tsaya a nan wurin kawai lokaci ya riga ya ja sai mu yi kwanan jeji kenan ko za mu tashi akan wa na udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar mun dai kira sharuɗa guda biyar da ake so su cika su banu isra'ila na farko sai da sallah na biyu ba da wata na uku imani da manzanni na hudu taimako da karfafan manzannin da girma masu na biyar ba wa Allah rance idan suka yi wannan za a gafarta musu zunubai kuma za a ba su aljanna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƙanana